وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون sai ga wata tawagar matafiya sun zo wucewa suka aika wanda zai janyo musu ruwa da ya saka gugarsa a rijiya sai Yusuf ya kama igiyar gugar yayin da shi wanda ya zura gugar ya gan shi sai ya faɗa cikin farin ciki ya ce albishirinku ga ɗan yaro na same shi sai ya ɓoye shi tare da wasu abokan shi ba su nuna shi ga sauran tawagar ba suna nuna cewa shi wata haja ce da suka saya alhali Allah yana da cikakken sanin abin da suke aikata wa Yusuf na saukar da darajarsa da sayar da shi babu abin da ke buya a gare shi daga aikinsu